وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين waɗanda suka kafirta cikin mutanen annabawan nan yayin da suka gaza wajen jayayya da manzanninsu sai suka ce, Wallahi, za mu fitar da ku daga mu ko ku bar addininku, ku karɓi addininmu, sai Allah ya yi wa manzannin wahayi na tabbatar da su cewa, Wallahi, sai mun hallaka azzalumai waɗanda suka kafircewa Allah da manzanninsa.